lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na lafiya sai da kula. Shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran. A yau shirin zai yi waiwaye ne akan wani rahoto da wata cibiyar binciken lafiya ta duniya ta fitar mai cewa dubban jarirai ne ake haihuwa ba rai a duniya a kowace rana sannan a cewar rahoton an fi samun matsalar a ƙasashen afirka sai a biyo mu domin jin cikakken shirin wadani hassan barka ke farin cikin jagoranta. To madalla, kamar yadda aka ji da farko yau za mu yi waiwaye ne akan wani rahoto da wata cibiyar binciken lafiya ta duniya ta fitar wanda ya bayyana cewa ana ci gaba da samun jarirai da ake haihuwa ba rai a duniya kuma binciken ya nuna cewa an fi samun matsalar a kasashen afirka rahoton ya ce kimanin jarirai dubu da ɗari biyu ne ake haihuwa ba rai a duniya a kowace rana sannan kimanin miliyan biyu da dubu ɗari shida suka mutu a shekarar da ta shuɗe Binciken wanda cibiyar lance da ke da cibiyoyi a London da Amurka da kuma China ta gudanar ya bayyana cewa rabin mace-macen da ake samu na jariran na faruwa ne sakamakon matsalolin da ake samu a wajen haihuwa. To da mun tattauna wannan batu a yau mun gayyato muna da Dr. Sa'idu Ahmed, kwararren likitan mata a asibitin Dutse na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na tambaye shi akan yadda ya ji da wannan binciken ga kuma abin da yake cewa. idan muka yi dubi yadda al'amura suke tafiya dangane ga harkokin lafiya a kasashe masu tasowa za ka ga maimakon a ce kullum samun ci gaba muke yi sai ka ga kamar ni tafiya ne taku ɗaya gaba ni kuma taku biyu baya saboda haka to wa'annan sai zama da matsalolin da muka ma shawo kansu sai kuma a wayi gari su zo su addabe mu ko mu kasa yadda za mu fito musu alal misali ai da daɗiya kamar mu nan a Najeriya a Afirka an yi rankin ita ce number one kan mace-macen yara wa'anda ba a haife su ba ko kuma wa'anda aka haife su ba su wuce kwanaki misali ashirin da takwas na rayuwa. Mun daɗe da rike wannan mukamin cewa Afirka gaba ɗaya mace-macen na Najeriya ya fi ko ina yawa. Saboda haka a duniya kuma ka duba eh, tarihin mace-macen kusan fiye da 95% na deaths ɗin a developing world yake. Only wannan 5% ɗin ne ma za ka iya raba sauran ƙasashen duniya. Saboda haka wato wannan rahoto za mu ce bai zo mana kamar da bai shammace mu ba. To, Dokta, sakamakon binciken ya kuma nuna cewa rabin mace-macen da ake samu na faruwa ne sakamakon matsalolin da ake samu a wajen haihuwa. Kowane irin matsaloli ne ake cin karo da su a wajen haihuwa? Eh, to, su matsalolin suna da yawa, amma manya guda uku. wanda za a iya cewa sun ɗauki kusan saba'in da uku a cikin ɗari na duka dalilan mace-macen yara su ne manyan guda uku. Na ɗaya abin da muke cewa bas asphyxia wato yanda za a haifi jinjiri ya sami kula na musamman a farkon minti talatin na haihuwar shi. Saboda a wannan lokacin akwai matsaloli da yawa za su iya tasowa. Misali, watakil hancin shi bai buɗe ba, huhu ba zai yi numfashi ya cika kirjin shi ba ko kuma a jini na zuba ta misali mabiya ba rike ba ba ɗaure ba ba kula da wannan ba a'a ko kuma kawai ma sanyi ne yake ƙoƙarin kama yaro har wannan shi ne na farko a cikin waɗannan manyan uku shi muke cewa bas asphyxia na biyu shi ne wato shi waɗannan cututtuka waɗanda halittun nan da ba ma iya gani ƙanana ko bakteriya ne ko virus ne ko wa suke a samun yara wanda za a ce infection kenan misali yanda muke kula da haihuwar gaba ɗaya zai yiwu tsabtar ba ta kai ɗari bisa ɗari da ake nema ba saboda haka ta nan hanyoyin za a iya samun matsaloli na infection abu na uku wanda shi babba ne ne wato inda ake cewa kaman wasu su ce ko bakwaini ko a ce ciki bai cika wannan wata tara da ake faɗa ba. Duk yaro ko yarinyar da aka haifa ƙasa da wannan lokaci mafi yawancin su ba sa rayuwa. Dalili shine ko na'urori da ya kamata a amfani da su ba su aiki take ko kuma a'a akwai sakaci irin namu na ɓangaren aiki na kula da yara waɗanda na farko dai su waɗannan ba su buƙatar sanyi komai suke so cikin zafi sannan ko shayar da su za a yi ma ba su iya kama kama nono bare su tsotsa. saboda haka dole sai an fito da ah, hanyoyi dabaru wanda za a dinga shayarwa sannan idan suka samu wani jinya to kuma al'amarin sai ƙara caɗewa wayannan manya-manyan uku a gaskiya su sun ɗauki saba'in da uku cikin dalilan da suke kawo rashe-rashen jarirai a farkon lokacin da aka haife su. A hannu ɗaya kuma sakamakon binciken ya bayyana cewa kashi sha hudu na jariran na mutuwa ne sakamakon shafe lokaci mai tsawo a wajen naƙuda. Shin dokta ko ina ne matsalar take? Idan muka yi maganin doguwar nakuda, a gaskiya yana da matsalolin suna da yawa. Yanzu kamar misali eh, a ce a gidajenmu idan mace tana cikin nakuda. Na farko ba dukkan ne suke ba izini ce wanda lalle an ga nakuda ya fara ba a kai matan nan asibiti. Saboda haka kokarin da za a yi shi ne a ɗan bari a ga yaya nakudar za ta kasance. To a ɗan bari a gani ɗin nan wurin wasu zai yi wata awa shida ne wasu kuma zai yi awa goma sha biyu ne wasu zai yi kwana guda ne wasu kuma kwana biyu ne wasu kwana uku ne akwai wanda ma za su zauna a gida har sati guda kafin a ce bari a ɗauki wani mataki wannan shine na farko na biyu shine idan ma za a nemi izinin tafiya da yawan tsarin yanda al'amarin gidajenmu suke da kuma al'umma akwai wanda akan ajiye shi cewan shi zai ba da umarni na a kai mutum asibiti saboda haka mace na cikin naƙuda saboda ko mai gida baya nan ko kuwa mahaifiyar shi ba ta nan ko kuwa kakar shi ne ba zai yi a tafi da ta wannan mai naƙuda asibiti asibiti ba na biyu kuma ko da an samu wannan izinin da yawa yawan mu asibitocin da ya kamata mu je suna nesa ne da al'umma ko kuma ma shin wuraren nan mota zai iya zuwa saboda wani lokacin za ka ga motar amma kuma ba irin wacce za ta ɗauki mace mai juna biyu ne alal misali zai yi kuma wata ma sai an tsallake wani gulbi ko kogi nan ma duk matsaloli ne da suke faruwa to idan aka haya wannan matsala ta cikin al'umma aka zo kuma matsala ta mu ta cikin asibiti zai yiwu sanda aka kawo mara lafiyan nan ba nan asibiti ne kamata a kula da ita ba wataƙil matsalolinta ya fi ƙarfin wannan asibiti to tun da nan aka yi niyyar zuwa aka zo nan ma kaga za a ƙara ɗaukar lokaci kafin ma su ƴan uwan marasa lafiya su fahimci cewa akwai buƙatar ita wannan mara lafiya a kai ta asibiti na gaba to nan ma za a daɗa samun jinkiri in aka je can kuma zai yi watakila ana buƙatar jini ko kuma sun je tsakar dare mu ma matsalolin wani asibiti wata watakila ce mu da za ta je ta kira likitan da zai zo ya ga mara lafiya ta fita za a jira ta sai ta dawo to har ya kai a gano cewa wannan nakuda ta yi doguwar ta zama doguwar nakuda to in ta zama wannan doguwar nakuda ba maganin jariri ake ba da jariri ta duk wannan maganin da ake ma ya daɗe ba shi da rai saboda haka lokacin da aka zo maganin uwa ake nema a cita to a nan ma sai ka ga a samu jinkiri jinkiri jinkiri wanda sanda har aka zo ɗin nan har ma an samu wasu matsaloli wa'annan su ne kamar na ba ba da misali ne ga abin da yake faruwa fiye da kashi sittin na mata da suke samun dogon naƙuda wanda abun ban haushi ko abun ban mamaki ne kuma duk wayannan madalilin da muka faɗa abu ne da za mu iya musu rigakafi za mu iya magance su za mu iya tsara su wanda tun da ciki kaga ciki ba wai sati guda ba ne ciki wata tara ne abin da mutum da ta samu ciki wata tara kamata a ce an yi duk wayannan tanadin ya zama na cewa su kansu ma sun je awo har cewa akwai bukatar in ta tashi haihuwa ba wannan karamin asibiti za ta haihu ba a wancan babban asibiti to wa'annan dai su ne kuda da kuma dalilan da suke jawo su. To ma saurare ganin lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan cilla zan ɗoga aya a shirin na yau amma da izinin Allah makon gobe za a ji mu ɗauke da ci gabansa. Inda za mu taɓa muku wani ɓangaren binciken da ke cewa kashi goma na jariran na mutuwa ne sakamakon matsalolin da suka haɗa da rashin samun abinci mai gina jiki. Amma kafin nan godiya ta musamman ga likitan namu a yau Sa'idu Ahmed na asibitin Dutse a jihar Jigawa ta tarayyar Najeriya.